amma ma'auni dama abinda muka ce shi ma'auni a wajen Allah ka je kai ta aunawa ba wannan kaɗai ba duk laifin da yafi girma wajen Allah to me yin shi ya kamata ka fi nisa da shi fiye da wanda ya zama cewa yana yin karami shine mai ahalar ya baka karatun wal hijranul ja'iz hijranu atin aw mutajahirun bil kaba'ir ka gane yanzu atin. da kuma mutajahirun bil iri sama suke da wanda kawai fasikanci yake yi karami ka gane abin da ake nufi to shi yasa sai aka ce kauracewar ka kauracewa dan bid'a ko wanda yake bayyana manyan zunubai to yanzu na zaka samu dan takara A misali shi fili yake bayyana manyan zunubai baya boyewa sannan dan bid'a ne tantiri shi kuma dan takara B misali shi kuma ba haka yake ba zargin shi ne kawai ake yi yana kaza yana kaza amma baya yi a bayyane in ma yana yin a ka'ida ta musulunci wa zaka zaba shi din wanda ya boye saban domin la yuhibbullahu al-jahra bisu Allah ma ya faɗa ya ce bai san ana bayyana kuma duk wanda ke bayyana saɓo in ci ka zaba to lallai a sa abin da ya saba kenan da haka sai ya sa masu sako sun rika bayyana wanda ko ke boyewa yana tsararawa ko me yake yi a cikin ɗaki ba a gani ba to da sauki shi ma masu saban irin shi zai sa su rika boyewa to haka za ka yi ta auna ma'aunan da shi maganan mai shirkan da mai fasikancin da maganan mai babban zunubin da mai karami ka gane da maganan wanda ake zargi ma da misali kidnapping ma ake haɗa baki da su ko dan secret society ne da kuma wanda a'a ana zargin shi shi dan shaye-shaye ne to duk haka za ka auna dole wani bakin yana da sauki akan wani bakin kuma shi ne fattakullaha mastata'tum in baka yi haka ba to baka iya wanda kake iyawa ba daidai iya inda zaka iya to dole kai iya inda zaka iya to a cikin iya inda zaka iya ke ka wance ni kamar yadda kuma dole ka tantance a'a shi wannan zan kalle shi ne shi kadai wannan kuma a'a zan kalli abin da ya zo da shi da kuma abin da zai kome a kan musulunci idan na watsar da shi shi ma shi yasa yaƙi yana zama wa musulmi dole idan aka kawo masa farmaki in suna gari ba tashi suka suka tafi ba yanzu yaƙi ya zama dole misali ai muna ta cewa siyasar nan yaƙi ce ko haka ne ko ba haka bane ka yadda ko baka yadda ba yaƙi ce to yanzu yaƙin ana cikin yaƙin ta yanzu in da sai ka ga dama kai zaɓe sai ka kai lokacin da sai kiristocin ƙasar nan arna ƙasar nan sai suka fito suka ce musulunci za mu kada ba ma ta ɗan takarar suke ba su musulun musulun kawai za su kada ko sunan shi ba su kawo kawai musulun musulun za mu kada musulmi za mu kada yanzu sun faɗo ma da yaƙi ko ba su faɗo ma in da musabi ne ya ƙara zama wajibi kanka ko bai ƙara zama ya ƙara zama to haka ake auna abubuwa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana gamdakatar Allah ya iya mana Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda muna son su suna son mu kuma ya taimake mu akan yi masu da'a da biyayya kuma ya taimake su akan yin abubuwan da suka dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum